انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين حقيقه وانت bangare daga cikin waɗanda suka yi imani da ni sun kasance suna cewa, Ya Ubangijinmu, mun yi imani da kai, ka gafarta mana zunubanmu, ka yi mana jin kai da rahamarka, kai ne mafi alherin masu jin kai.